Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr shu'aibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja A cikin shirin namu na wannan makon, Farfesa Muhammad Baguji Ishaku ke ɗora kan bayanin da ya faru kan ingantaccen iri. Akwai masana na musamman waɗanda su aikinsu ne cewa su inganta wannan iri su bullo da yanayin da ake fuskantar ƙalubale na noma to daidai wannan ƙalubale daidai abin da ake bi kenan a sharewa manoma hawayensu ta wannan bangaren. Kuma kamar yadda zaki ji yadda shi ma Dr. Madugu zai ce irin wannan shi ma ana yi ta bangaren dabbobi su ma ana inganta su wajen yawaita nama da su nono da za a matasa da sauran halaye daban-daban da jure cututtuka ma ko su iri da ake faɗa ko ni iri wanda zai jure kwari amma na gargajiya ba zai iya jure kwari ba akwai wadda shi ingantaccen ba sai an fesa masa ko wani magani ba shi da kansa zai iya kare kansa daga abubuwan da suke addabansa to wannan shine bambanci to bari zo gare ka dr shu'aibu waɗanne shawarwari ne zaka ba mu don rage misali kasadar wannan cutar kan wadatar abinci da kuma irin abinci mai gina jiki. Masha Allah, kin ga a irin nan da muke magana ingantattu akwai wanda an ƙara masu sinadari akwai muna da hatsi yanzu da abinci da kuma tsiro da an riga an inganta su kan ta bangaren sinadari mai masu gina jiki. Misali, kin ga ana magana kamar aka yi maganan iri na rogo akwai wanda za ki ga an sa rogo ne amma an ƙara mishi abu kamar bita carotene wanda shi ingantacce ne yana da amfani da sinadari da jiki ke bukata ya yi amfani da shi duk suna cikin ƙarin wannan idan kika duba duk amfanin wannan ba komai bane idan aka samu irin wannan hatsi ko abinci aka ciyar da jama'a da shi ba komai zai ba yana ƙara musu ne inganci a jiki saboda akwai nutrients da daman jikin mutane ke bukata su ne sinadarin da jiki ke bukata wanda yanzu a wannan abincin ba su da shi da can asali kamar ko yanzu akwai ayyukan da ake yi a nan badigi a shinkafa so misali zaki ga cewa shinkafan nan shi ma suna yi ne su ƙara mashi a sinadarin da babu a cikin shinkafa asali da an aka ci to yanzu kin ga wannan idan ka ci shi a jiki yana kara maka nutritional intake na jikin mutane so kuma idan aka hada shi da lafiyan jiki dama kin ga kuwa idan ka samu ingantaccen abinci ka ci yana boosting immune system naka a adam wanda za ki ga yana taimakawa wurin kare mutane daga zuwa cuta sannan yana boosting garkuwan jiki to kin ga duk wayannan abinci ne da abubuwa ne da ya kamata a ce an samu fadakarwa a kansa su karan kansu manoma abin nan karbabbu ne kin ga za su samu karuwa a cikinsa sannan kuma zai kara ma mutane lafiya to ana bukatan a sanar da mutane su san da irin wayannan cewa akwai su irin nan na nan akwai shi a shinkafa masara ana aiki akan shi kin ji da na fira da profesa kafin mu fara wannan ina tambayan sa ya aikin su na masara yake ce sun yi nisa da aiki an kuma samu ci gaba sosai kwanan nan ba da dadewa ba bi iznillahi shi ma zaki zo ki ji an fito da wannan iri na masara haka zalika an yi aiki akan wake wannan ya fito waken ma already yana nan ana aiki da shi na ɗaya kamar yadda ya bayani bayani akan wannan waken banda maganan cewa yana jure ma eh, kwari wannan yanzu ana samun shi a haka to kin gana daya zai kawo hata manoman farnin samun su in terms of dukiya economic status din su zai karu haka zalika wanda suka sayi wannan abincin suka ci irin shi to kin ga su ma za su kara samun kariya daga a jikin su na boosting eh, immune system nasu professor menene bambancin wa'annan iriruwan da kuka inganta da irin namu na da wajen dadewan ajiyan kayan abinci da kuma yadda za a sarrafa su. Ingancin da muke yi inganci ne kamar yadda ya ta'allaka ne akan irin kalubalen da manoma suke fuskanta. Wato kenan ba ma inganta iri domin mu yi katsa Landan da irin amfanin da ake da shi wajen yin abinci da kuma nau'uka irin na ajiyuwarsa a jirkin tashi daga yadda yake illa iyaka a ƙara masa ƙari ake eh, shi yasa ake cewa ingantaccen iri ana ƙara masa halaye ne misali ko cuta ya jure cuta ba tare da sai an je an nemo magani sinadari ana ta fefesa musu a gona ba ko kuma ƙwari ko kuma a ce ya ƙara yawa da sauransu. A takaice duk wata masara da aka yi yadda masararmu ta gargajiya za a iya ajiye ta a buhu ta ajiyu daidai kima haka za ta ajiyu. Amma akwai waɗanda an ƙara musu inganci na cewa su jure wahalan ajiya. Alal misali idan da ƙwari za su addabe su bayan wata uku ne. To yanzu an inganta su ta yadda za ka iya ajiye su ta hanyoyi na zamani wadda zai kasance da tasirinsa da ingancinsa har tsawon wata hudu to wannan shi ma wani ƙarin ci gaba ne masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Julia Leather Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC